kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan kuma za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. A yau biyar ga watan Oktoba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan rawar da kafofin sada zumunta za su taka a babban zaben shekarar 2023. ke Zara muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya gayyato mana matasa masu ruwa da tsaki domin tattaunawa da su akan wannan batu. Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. To masu sauraro bari mu tsinduma cikin shirin da garzayawa jihar Kano wajen wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Mahmud gare ka. masu assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan zaure na matasa inda muke tattauna al'amuran da suka shafi ainihin matasa makomarsu da ci gabansu na rayuwa baki ɗaya ta kowane fanni a 'yan kwanakin nan ne hukumar zaben najeriya inec ta ayyana cewa ta ba wa 'yan takara da jam'in siyasa su fara kamfe na neman ta ƙuri'ar mutane wato ta hanyar tallata 'yan takararsu a wani mataki na tunkarar zaben 2023 idan allah ya kai mu wanda za a yi a watan fabrairu na ita shekara ta 2023 insha allah za mu tattauna wannan batu maga wacce rawa ya kamata su matasa su taka akan batun tallata 'yan takara kuma yaya ya kamata su takata musamman ta sigar amfani da abin da ake cewa social media kafofin sada zumunta waɗanda suka hada da facebook whatsapp twitter tiktok da sauransu da sauransu domin tattauna wannan batu akwai dr musa abdullahi sufi masani ne da yake mu'amala da harkokin kafofin sada zumunta wanda a turanci ake ce musu a social media influencers yana daga cikin mutane mashahurai da suke da followers kuma ake sauraron ra'ayoyinsu da bayanai da suke wato yadawa a kafofin labarai na sada zumunta na facebook da twitter da makamantansu malam musa barka da zuwa assalamu alaikum masu sauraro sannan akwai abdulganiu eh, rufai masani ne a bangaren ict eh, yana da ilimi a wannan fanni kuma zai mana bayani akan yadda matasa ya kamata masu dinga amfani da ita wannan technology wato wannan fasaha sadarwa da Allah ya kawo mana wannan lokaci don ta zama mai alfanu musamman a gare mu da kuma kasar mu baki daya. Dakta barka da zuwa. Assalamu alaikum. Malam Abdulganiyu menene ne social media dinnan kuma ya aka ta, samu ya ya kamata a ce an yi amfani da ta sigar siyasa ta 'yan takara. To assalamu alaikum kamar yadda masauraro suka sani kuma jama'a suka sani shine duniya ta samu wato ci gaba ta fannoni da yawa kuma duniya ta yi ta rika motsawa daga wani mataki zuwa wani a takaice a yanzu a bangaren a matakin abinda ake kira information age ake lokacin da fasahar sadarwa da kuma wato abinda ya shafi samun bayanai shine yanzu kusan abin da ya fi daukan haske a wannan zamanin kuma yana ɗaya daga cikin jigo na tafi da komai a wannan zamani kuma hakan ya samu ne saboda ci gaba da aka samu na na wato fasaha kirkira da fasaha a kuma tsarin kirkira da fasaha a bana a wannan karni an samu ci gaba na musamman a bangaren fasahar sadarwa shi ya saka kuma hakan aka samar da kafofi da dama wanda suka kawo al'umma ta dunkule a wuri daya wanda a da idan kana da bayani daga wannan yanki na duniya sai zai ɗau kusan shekara guda kafin ya kai wani bangare yanzu ya allah a ce abu ya faru a kano kake so a ji shi a cana a da sai a shekara kafin ya kai amma yanzu eh, abinda in ka ɗau tsakanin kiftawar idanu sai bayanin abin da ya faru a kano ya je cana ya je ingila ya je rasha ya je dukkanin wasu sansa na duniya kuma har a samu wani daga can din shi ma ya tofa albarkacin bakinsa har na nan kuma imayar har a samu musayan yawu so wannan yana nuna cewar duniya an matso kusa an dunkule wuri daya to wannan ci gaba ne wanda ike a tamkar wuka yana da kaifi kuma za a yi amfani da kaifin wurin abu mai kyau da mara kyau um, da musa matasa su ne suka fi amfani da ita wannan kafa wannan bangare na kafa sadarwa dinnan matasan najeriya ta yaya suke amfani da kaifin wannan to alhamdulillah kamar yadda abokin magana ita ya faɗa ba da bayanai masu mahimmanci ita dai abin da yake da mahimmanci mutane su gane cewa ita wannan kafa ta sada zumunta ta zamani wuri ne da yake akwai da yake na cewa kamar gari ne da al'umma suke zaune a cikin al'umman nan akwai mutanen kirki akwai masu hankali akwai mahaukata akwai na duka da sauransu duk sun cakuɗa wannan to ita ma ita wannan kafa ta sada zumunta ita ma ta haɗa irin waɗannan duka so duk sanda ka hau a tunanin ka karka kaddara cewa kana tare da irin waɗannan waɗanda sun san abin da suke su ba su sani ba to idan ka kalli cewa sassan duniya da dama suna da ƙoƙarin kulawa saboda tsari na gwamnati da kuma ilimi da mutane suke da shi ya kasance da dama sukan kalli wannan abin da yadda za su yi amfani da shi domin ya amfani kasarsu ya amfani kansu da waɗanda masu su zo nan gaba amma a nan najeriya an ɗan samu ɗan akasi kaɗan akasin da aka samu a nan shine wasu sai saboda irin bayanai da suke fitowa musamman ta ɓangaren 'yan siyasa ko ta bangaren wasu masu kawo rikice-rikice sai aka mai da wannan wurin ya zama wani abu wurin birgewa ne na cin mutuncin mutane wanda su kuma matasan nan da saga irin wannan sai su masu ka ɗauka in kana so a san ka kasance gwani ne kai wurin sa ƙalƙalo manganu na cin mutuncin wani ah, idan baka Ka kaunar mutum ka yaba masa magana ko wani wanda yake gaba ko rigima da wani kai kuma kana son wannan kai ka bi shi ka wannan so saboda haka an zahafa wannan abin saboda haka sai kasance wasu daga cikin gidajen labaran ma musamman waɗanda ba ƙwararru ba sai su ma suka rika amfani da wannan sashi suna amfani da fitar da manganu saboda haka matasan da suke tasowa dama yawanci ga karancin ilimi saboda babu ingantaccen ilimin firamare babu ingantaccen sakandare sannan watakilan an je gaba da firamare ma babu irin waɗannan abubuwa na rayuwa da za su saita kan mutum to sai suka ɗauki wannan abin a matsayin hanyar burgewa cin mutum cin mutum a faɗi ƙarya a yaɗa idan an magana ta shigo baka tantance ta ba duk sai amfani wannan to sai saka mu a najeriya muka zama ɗaya daga cikin waɗanda um, muka zama wasu daga cikin ƙasashen da ake amfani da ita wannan kafa ta hanyar da bai dace ba sai kalla ta hanyar da ake nuna rashin kishin kasa ta zama faga gaba a cikin al'umma musamman yadda ake amfani da matasa kamar da na faɗa so gaskiyar magana a najeriya a dai wannan bangaren matasa da dama sun samu kansu a tsakanin wuya saboda suna ganin kamar ita ce wannan hanyar birgewa duk da akwai matasan da kuma suna amfani da wannan wurin zayyanar da abubuwa na cigaban al'umma da kaga malaman addini suna ciki tattauna wasu muhimman abubuwa da sauransu shi saka ko a waɗanda ake kira da suna waɗanda suke zabarar da mutane a cikin kafan social media da ake ce musu influencers din influencers kala bi ne akwai waɗanda suke ɗora mutane suna sa su hanya ana bibiyansu da dama amma direct inda suke tafiyar da mutane hanya ce da ba ta da inganci inganci ba ta da kyau mara amfani wata ba ta rashin kishin kasa sannan akwai kuma za ga cewa su kullum kokarin da suke su yadda za su nuna wa mutane nusar da su kishin kasa kaunar kasa sun kasu kashi biyu. to muna magana matasa abdulgani wai a kiyasi da bincike da kuka yi yan najeriya matasan najeriya sun kai watakila kiyasin sun kai na wanda suke amfani da wannan kafa ta social media misali ai bisa kiyasi mutanen da ke amfani da ah, kafafen sada zumunta a najeriya sun kai miliyan 100 da wani abu mutane ah, mafi yawancin mutanen najeriya suna amfani da fasahar ah, sadarwa tun daga kana nufin 'yan najeriya ga baki su ko kuma eh, idan haka ne matasan cikinsu ya kai kaman nawa kenan misali eh, mafi yawancin population namu da aka duba abinda abinda kiyasi ya nuna mafi yawancin matasa suna amfani da wannan kafa a najeriya najeriya tana cikin kasar da ta fi kake da yawan masu amfani da dandalin sada zumunta ko kuma amfani da wayar hannu dama kai mana bayani cewa ita kamar wuka ce ya danganta kai amfani da ita ka yanka dabbar da take halal ko kuma ta haramci la'akari da yadda dimbin matasa misali suke amfani da ita kafanan ta sadarwa akwai misali wasu ka'idodi ko kuma wasu turaku da aka dasa misali na ganin cewa watakila suna nusar da matasa wurin amfani da social media To uh, ita abin da ya shafi social media a duniya ma gaba ɗaya ta zo duniya a matsayin ba zata ne. Ba zata ta zo duniya domin karɓuwarta da kuma yawan amfani da ita ya zo a matsayin ba zata kuma dukkanin gwamnatoci a duk duniya suna ta fama ne da yadda za su bullowa wannan al'amari da ya zo. Na ɗaya a hannu guda ana duniya ta tana ƙoƙarin assasa tsarin uh, 'yancin faɗin albarkacin baki. ta wani hannun kuma ana kokari kada a wuce gona da iri wurin amfani da wannan yanci to in ka lura shi ne dukkanin gwamnatoci a duniya suna tsaka mai wuya na ɗaya suna gudun hana tofa albarkacin baki na biyu suna kokarin kuma a dakile wuce gona da iri wanda wuce gona da irin nan yakan haifar da fituna kamar ta a rigingimu a tsakanin al'umma wanda a wasu wuraren ma har yaƙi hakan yakan iya haifarwa to duka dai an shiga tsaka mai wuya an ka lura a shekaru marasa yawa za ka samu cewar akwai abin da ke kira citizen journalism 'yan ƙasa sukan lalubo bayanai su yada ba a ma jira wani kafafen yada labarai so su je su yi amfani da kwarewarsu su kawo a mutum yana wucewa ta hanya ma in ya ga abu sai ya saka a social media kuma wannan ya zama news kenan ya zama labari so in ka lura za ka ga kusan an yi decentralizing abin da ya shafa harkar labarai yada labarai to muna maganar misali eh, kamfe da 'yan siyasa za su fara ko kuma suka fara don tinkara zaben 2023 din nan ga barazanar eh, da ita social media take yi misali ma duniya kamar yadda ka faɗa ka ce ta zo a bazata amma rasa yadda za a yi da ita gwamnatoci da hukumomi sun shiga tsaka mai wuya um, akwai wata hanya da watakila za a bi misali musamman mu a najeriya a yi amfani da ita a dakile ta yadda za a dakile yada labarin da basu dace ba misali musamman don kar a zafafa yanayin tafiyar siyasa to bangaren um, harkar da ta shafi kamfe-kamfe shi ma kamar yadda aka faɗa akwai wato uh, efforts uh, ko wani yunkuri da wasu hukumomi suke yi uh, na farko su kansu facebook ɗin ma matakin kansu kamar facebook kamar twitter uh, da sauransu kamfanin kansu suna yin nasu ƙoƙarin domin sun fito da tsare-tsare daban-daban na wurin dakile irin wannan kamfe zirmewa wuce zurmewa a harkar abin da shafi kamfe-kamfe na biyu akwai kungiyoyin gama kai da suke nasu kokarin hatta ita kanta hukumar zaɓe ta fito da guidelines akan abin da ta shafi head speech kalaman batanci duka sun fito da su sannan kuma hatta hukumar nbc ita ma tana da nata tsare-tsaren su afcon da sauransu duk suna da nasu tsare babban matsalar da ake ciki shine tsare-tsaren da yawa ba za su gamsar ba ta bangaren kula da matsaloli da suka shafi wayannan dandalin sadarwa amma duk da haka na ga su kansu inec din hukumar zaɓe da su nbc din suna ta ƙoƙarin wayar da kai ga al'umma su kiyaye da sauransu daga bincike da wasu ayyuka da aka yi a baya tun daga 2015 2015 mun yi abubuwa da suka gudanar da bincike da muka gudanar da bincike akan abin da ya shafi Ah, yaya wannan yanayin ah, amfani da fasa sadarwa wurin yada kalaman batanci abinda muka gano shine kamar ana ta samun wani yanayi Toma Dalla ga ci gaban tattaunawar. Daga 2015 a ah, za ka samu da 'yan siyasan da kansu sukan shiga su irin wannan kalamai sannan kuma a wanda kalaman sun samar da fitattun da dama to amma daga baya saboda yunkuri da kungiyoyin gama kai suka rika yi na gida da na waje na kokarin dakile irin wannan tsare-tsare an samu wani canji da yawansu waɗanda suke 'yan siyasa wanda suke ganin cewar sai sun yi amfani da wannan tsari za su samar da abin da suke nema sun shiga amfani da matasa wanda muke kira proxies su sai su yi a yanayin da su suke so yasa za ka ji kowane ɗan siyasa da kowace jam'iyya yana da abin da suke kira 'yan social media social media team yawwa to 'yan social media team din nan su ne wasu sukan amfani da su wurin tallata manufofinsu wasu kuma sai su amfani da su wurin batanci da kuma to yawwa batanci ga abokan hamayya da kuma yin amfani da dabarun dabarun yada abubuwa marasa kyau wanda a wasu lokutan ma akan amfani da su wurin fitina sannan kuma wannan abun idan ka gani trend din yadda ya taho a bana 2023 idan ba a ɗau matakai na musamman ba domin zaben bana ya sha bamban da na wancan lokuta abinda isaka najeriya tana da tarihi shi kuma tarihi ya yakan maimaita kansa akwai lokuta a baya da aka yi zaɓe wanda ike aka samu manya-manyan 'yan takarar sun fito a wasu bangare ɗaya wanda aka yi na, regional gamma mutane kowane rijin kowane yanki ya fitar da ɗan takararsa wannan shi ya bayi zuwa wasu fitintunu da aka yi ta yi har suka kai ga yakin basasa da sauransu to bana akwai wato kamanceceniya da yanayin zaben bana da wancan don haka dole sai ƙasa ta yi tunani kuma an yi ƙoƙari na musamman an ƙara tsamara wurin ganin cewar an dakile duk abin da zai haifar da fituna to um, ma musa jawabin da shugaba buhari ya yi a yau din nan na indifenda ya taɓo batun abin da ake cewa head speech ya ma ja hankalin jam'in siyasa da 'yan takara akan haɗarin da ke tattare da shi wannan kalamai na batanci um, yaya kake ganin wannan kira na shugaba buhari misali zai yi tasiri ga ma'abuta amfani da social media to ita dai a dokar ita ta zaɓe wacce take ta shekara ta 2022 ina ga sashe na 92 ya fito ƙarar ya nuna uh, a rashin daidai da kuma iya daukan hukunci game da waɗanda suke amfani da kalamai na batanci na zagi cin mutunci da wani da kaskantar da mutum a sakamakon wani ne na zaɓe to akwai doka ta kalli wannan sannan kalli su kansu hukumar da take tace bayanai da suke fita na labarai da sauransu ita ma akwai wannan tsare-tsaren na ganin cewa an kawar da waɗannan so kiran da shugaba muhammadu buhari kuma a yau irin wani rana ta 1 october shi ma ya yi shi ne a bisa kadamin da ya dace domin rana ce da kusan yawancin mutane za su saurari wannan batun nasa to babban abin da yake zai kara abin ya zama ya aikata ya yi tasiri shine aiwatar da dokar ga duka waɗanda suka saba wannan tare da kuma ci gaba da ilmantar da al'umma akan waɗannan dokokin da suke ana domin wani abu ne kai doka wani abu ne kuma waɗanda ya kamata su san dokan nan al'ummar najeriya da sauran mahukunta su sani musamman a ga cewa ga tsari da ake da shi na fa duk wanda wannan abu akwai yiwuwar cewa zai sami hukunci mai tsanani so da haka muna kira zaton kamar yadda shi shugaban kasa ya wannan kiran kamata ya kuma muji su ma gwamnoni a jihohi sun kara nana ta irin wannan su ita kanta hukumar zaɓe ta yi wannan sannan aga abubuwan suna yawo a cikin kafafen sadarwa nan na zamani ana iya ɗaukar nauyin wasu tallace-tallace da za a rika yaɗawa a gidan talabijin da rediyo domin su nusantar da al'umma cewa ga irin hukunce-hukunce da suke ga kuma abubuwan da ya dace. Maka ganin watakila akwai karancin ilimi a cikin matasa da suke amfani da social media din nan gaskiyar magana ita ce matasan najeriya kamar da ka sani da dama kamar da aka faɗa wasu na da ilimi wasu kuma suna da karancin ilimi da fahimta to amma babban matsalar da ake samu a najeriya kamar da na faɗa a baya shine yadda waɗanda suka kasance su suke bawa matasan nan da ma al'ummar najeriya irin bayani shine waɗanda suke sanar da al'umma irin bayanin da suke so a ji na farko mutane suna jin wasu bayanai daga 'yan siyasa su ko yawanci 'yan siyasa duk wanda zai gaya maka abu zai gaya maka abu ne abin da zai nuna shi shi ya dace wanda idan baya kan mulki zai kokari ga duk wani abu da zai yi na bata wata gwamnati da take kai yayi ta koya ne haka ita ma take kai za ta ta bata wannan saboda a tunaninsu hakan shine zai nuna wa al'umma cewa su ne na gaskiya su ne masu yi kafafen yaɗa labarai a waɗanda kamar da na ce ba ƙwararru ba wanda su kuma wasu ƙwararrun ne amma sun gane amfani da irin wannan abin da mutane suka fi kauna shine abu na batanci abu na wannan so abin ya riga ya shiga cikin tsari kamar ya tafi amma kyale shi har yayi karfi yi nisa wurin cewa kalamai na batanci kalamai na cin zarafi kamar wani abu ne da in ana yin sa akwai akwai bukata to saboda haka su matasan da suka taso sun ga irin irin wannan yan siyasa manya da kanana suna yi gidajen rediyo suna yi sai suka dauki abin a matsayin wannan ita ce hanya ba wani abu ake bacin da ba a ji ana hukunta mutane kai ba so don haka tsari na farko shine ita wannan ah, hukumar kula da yada labarai sai ta yi aikinta sannan da INEC da ita gwamnati ta kalli dokokin da yake suna nan na cin zarafi da mutane kuma su nemi rika neman hakkin haƙƙinsu a kotu kuma a kasance ana samar da wannan kotun kuma ana yada cewa ga wani an ci zarafinsa a kafan yada labarai kuma gashi an zo an yi hukunci ko na tara ko na ɗauri ga wanda ya irin wannan so waɗannan su za su taimaka amma dai matasan akwai buƙatar ƙara jan hankalin cewa yawanci waɗanda suke amfani da su suna sa suna abubuwan da suke ba wai kanau suke ba domin kamar da suke ba da misali cewa ba za ga 'ya'yan suna yi ba na farko sannan bayan ba za ga 'ya'yan suna yi na farko ba ba su taɓa jansa a jiki wurin da za su yi arziki ka gan sun zama wasu sun zama wasu abun kwatankwaci kullum za ka ga cewa mutum shekara goma yana abu ɗaya a inda yake ba a yake ba sannan kala kuma da yanayin siyasar shine inda za ka gane cewa akwai matsala da suke kokari suke suke wannan abin da suke yana ƙara tasiri a cikin kwakwalwarsa mutane matasan shine yawancin bacin matasa sukan kalloi akwai bambanci tsakanin jam'iyyun da muke da su bacin kuma tun daga shekarar tara zuwa yau da muke magana waɗannan mutanen da su ne sama da kashi casa'in wanda su ne yau idan ana cin riba a wannan jam'iyyar idan cin ribar ya kare sai a yi eh, bulaguro a koma wata jam'iyyar da ta canza suna so ina ganin ya kamata matasa su gane cewa a kalli wanda yake shine wanda ya dace wanda zai abin da zai bayar sannan yana ɗaya daga cikin abin da ma muke nema wannan karin cewa duk mutumin da ya yi kalma ta rashin daraja ta rashin girma to shi kansa wannan a jamin layi cewa wannan bai kamata ya zama shine shugaba ba domin yana iya kawo batanci a cikin al'umma. Eh, baya ga eh, hukunce hukunce da ya kamata a ɗauka eh, abdulgari kana ganin cewa baka ganin cewa akwai wasu yan hikimomi misali na technology din da ya kamata a ce su matasan nan sun samu ilimin su domin eh, su dinga ilmantar da kansu wannan za su nusar da su cewa eh, zan eh, tantance wannan abin ya kamata in ya ko bai kamata ba um, akwai yunkuri da aka yi kwarai da gaske wanda na samar da wasu dabaru na tabbatar da sahihancin labarai kuma labaran nan ya hada da labarai wanda ike na rubutacce na text kenan akwai kimiyyar ah, manhajoji wanda suke tantance labarai na text akwai manhajoji wanda su kuma video suke tantancewa akwai wanda suke tantance kuma hotuna to duka akwai su da dama ah, kuma su kansu manyan kafafen ah, sada zumuntar kansu da facebook da twitter din da kuma google Daka soma suna da nasu wanda suka fitar wanda ake amfani da su da kuma wasu manhajoji wanda kungiyoyi da dama da kuma kungiyoyin gama kai su ma suka suka fitar da akwai su da dama kuma kuma ai matasan nan suna ko amfani da su ko kuma suna da matsaniya ma dangane da ah, cewa akwai waɗannan manhajoji da kake magana eh to ah, ba ni da cikakkun lambobi ko bayanai akan amfani da su ala ayi halin dai abinda ake bukata akwai bukatar kungiyoyin gama kai da gwamnatoci da hukumomin gwamnati su yi kokari wurin shirya tarurruka da kuma shirya wato taron dama abin nake nufi shine idan kai la'akari da yadda ake yada wato kalaman da ba su dace ba ko kuma bayanan da ba sahihai ba da wato lambarsu da kuma eh, samuwar waɗannan eh, ababe na manhajoji da ka faɗa shin wannan yana nuna ma cewa masu amfani da kafofin labaran nan na sada zumunci suna da masaniya kuma suna aiki da waɗancan manhajoji kuwa? To batun masaniya ana yada bayanin masaniya domin ka kalli kungiyoyin eh, gama kai suna haka sai dai kawai za a iya cewa ko sanarwar bata isa ba shi yasa nake cewa idan hukumomi da kuma kungiyoyi da sauran al'umma za su rinka shirya tarurruka na wayar da kai ga matasa akan su san da waɗannan abubuwa ba kuma iya matasa ba hatta kafofin yada labarai tunda an samu Uh, masaloli inda kafofin uh, hukumomin yada labarai sun yada labaran da ya Allah duka ba na gaskiya ba ne saboda kawai sun gansu a social media to ana buƙatar horarwa da kuma shirya tarurruka wurin nuna wa mutane yadda za su yi amfani da wayancan manhajoji wurin tantance duk labarin da za su yada kuma a sanar da al'umma illar yin hakan ga al'umma kuma a sanar da al'umma wato tsarin hukunci da aka tanada don tabbatar da haka sannan hukumar da suke da alhakin hukunci su ma ya kamata su yi kokari wurin tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro wannan zai taimaka matuka wurin rage amfani da wa'annan kalaman wato da yawa ba a kallar a yiwuwar hakan domin ba ko da yaushe in an yada kalaman batanci ke samar da fitina ba to amma idan suka haɗu suka cushe ne ɗaya ya bayi zuwa ɗaya ɗaya ya bayi zuwa ɗaya har ya bayi ga fitinar shine abin da ke faruwa sannan in muka kalli ma da wasu ƙasashe da hakan suka faru kamar ƙasashen su yin myanmar kamar ƙasar rwanda da sauran ƙasashe inda aka yi ƙazamar fitina za ka ga yawanci kalaman ɓatanci sun taimaka matuƙa da kuma yada wato labarai wanda suke ba sahihai ba duka sun taimaka wurin wurin wurin ya wurin ma musa ana ta maganar wayar da kai dinnan wai haƙƙin waye ne ne tunda misali yanzu kuke gaya mana cewa kusan kowane dan siyasa na da social media ce. Mm. iyaye su ne mutanen da ya kamata a ce su ne na farko waɗanda za su ba wa 'ya'ya tarbiyya wanda su ne in suka su da tarbiyyar za su fara tantance daidai da ba daidai ba to idan aka samu rauni daga nan idan yaran sun taso to duk wani jagwal ɗin abu da ya zo musu za su karbe shi ne a tsufar da ya zo musu mataki na biyu a makarantunmu kasance akwai tsari na tarbiyyantar da matasa da suke tasowa akan sanin tantance bayanai da sauransu wanda su ma malaman sai fa an musu horo kamar da su ma iyayen sai sun ji watakila a wani tsari na bayanai na wayar da kai da sauransu to inda abin yake faruwa shine shi faɗan siyasa ba wai yana tantance wanda yake mai kwakwalwa ko wanda zai kawo ci gaba ga al'umma yawanci ba shi ne ba yawanci gayyar ake so sannan gayyar kuma wanne ne idan ya zo watakila ina tsoron kada wani ya taɓa ni nima in haɗa da waɗanda suna iya kare ni to a haka ake samu matasan su shigo shine za ana samun yan bangar siyasa waɗanda kuma suka ɗan yi karatun da za su hau irin wannan kafar ta su kafar yada labarai su kuma sun gane cewa idan aka taɓa musu wani mai gida in suka yi masa ramuwa da irin batancin su ma to suna samun ta tagomashi daga wannan mai gidan nasu wasu ma har a ba su kuɗi don su je gidan rediyo likafa ta daga su je su rika bayanai na yadda su ga dama akan wanda yake yana irin wannan so matakan dole sai an yan siyasar sun tsaftace tsarin nasu wurin tantancewa cewa da suwa zan yi mu'amala wanda za su rike min karin bayanai na sannan da tsawatarwa da duk sanda suka ga wannan suna da yawanci mutanen da baya da ake cin zarafin yanzu misali 'yan siyasa tsakaninsu za ga lokacin baya da suke da wata dama ba su hana waɗanda suke wasu wannan abin ba su ma sai abin ya dawo kansu. Gidana da za ka zance Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin zahar Aminu Fage sai Julie lavis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.